يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكبر من سورة النمل وجديا ممكن كرشان آية 66 فإن الله مدوكة سنكي بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون Allah ya ce kafirai iliminsu zai cike ne a ranar alkiyama duk abin da ake faɗa Allah ya ce za su ji kuma da su gani duk abin da ake so su ba da gaskiya Allah ya ce za su ba da gaskiya da shi a ranar alkiyama amma wannan imani a daidai wannan lokaci Allah ya ce ba zai amfane su ba saboda sun ladumi abun ne a wajen da babu abin shi imani an yi umarni wa bayi su yi imani ne tun a rayuwar duniya to su kuma yau sun wayi gari suna lahira kuma suna so su yi imani a lahira Daga akwai rata tsakanin su abin da suke so su cimma saboda haka Allah ya ce wahila bainakum wahila bainakum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qablu an sha makance tsakanin su da abin da suka yi sha'awar yau a ce sun same shi kamar yadda aka yi da ire-irensu Allah ya ce kafin su to Allah ya samu dace Allah ya sa imanin mu ya amfane mu a duniya da lahira Allah kar ya sa mu shiga cikin wata nadama da sai mun je gaban Allah cikin mu yi nadaman abun cewa da mun aiwatar da shi a duniya Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama Allah ya datar da mu sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين الله يتي وقال الذين كفروا وأن سكا كافر تي والله الله يتي سكتي فإذا كنا ترابا wa aba'una yanzu idan muka mutu muka rididdige a cikin mu muka zama turbaya da mu da ubanninmu da inna da mukrajun yanzu har za a iya tayar da mu fitar da mu daga cikin kabari a yi mana hisabi Allah ya ce kafin suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin da awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda manzon Allah ya fi samun turjiya a wajen kafirai a kansa kamar yadda idan an mutu za a tashi in an mutu za a tashi wannan kuma shi ne abin da dukkan babin imani da Allah domin imani da Allah yana da rukunai guda shida akwai imani da Allah ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال الله يجزي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin rukunin imani guda shida ne akwai imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan da Allah ya saukar wa manzanninsa imani da su kansu manzannin Allah imani da ranar alkiyama na shida imani da ƙaddara ta alkhairi ko tashar. waɗannan rukunai guda shida su ne suka tsayu suka tsayi da abin da ake ce mishi imani duk wanda ya tafi ran Allah ranar alkiyama babu guda ɗaya daga cikin guda shidan nan to Allah ba zai karɓe shi a cikin mutanen da ake cewa ya ayyuhal ladina amanu ba to amma a cikin waɗannan rukunai guda shida babu wadda Allah ya fi maimaitawa ya fi juyar da hankalin bayi tayi kamar imani da Allah da ranar alkiyama jama'a mun fahimta galibin maganan da Allah zai yi da bayi sai ka ji ya ce wanda ya yi imani da Allah sai ce da ranar alkiyama wanda ya yi imani da Allah sai ce da ranar alkiyama wato ba sau da yawa za ka dinga ji ana cewa wanda ya yi imani da Allah da littattafai ba ko a ce wanda ya yi imani da Allah da manzanni ba ko kuma wanda ya imani da Allah adadin maimaita wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama ya fi yawa a cikin alkur'ani فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يجب lahunna an yakunna ma karaka Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo magana sai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wato galibi idan an zo za a yi magana da mutane Allah ya fi kawo imani da Allah da ranar alkiyama saboda a ta'asirantar da alkiyama a zuciyarsa domin duk wanda alkiyama ta kwanta mishi a zuciyarsa kwanciyar kabari ya kwanta mishi a zuciyarsa wani shekantakan ba zai iya yi ba ka dinga tunanin duk daren daɗewa a kwaran da kai wannan kwanciya ka dinga tunawa duk daren daɗewa a duk da kai a rayuwa a ran da za a tsaye kai a gaban Allah ka dinga tunawa duk daren a duk da kai a rayuwa a ran da za a maka sakayya da shi to wannan yakan sa mutum ya rage wani nau'i na zalunci a cikin rayuwarsa to kafirai su kuma imani da ranar kiyaman ne suka ki suka ce ba za su yadda ba ba su yadda ba وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما لهم بذلك من علم إن إلا يظنون Allah ya ce wa kazu suka ce ma yi illa hayatun duniya ba wani abu da ke gaba gare mu banda wannan rayuwar duniyar na mutu wa lahaya mu mutu haifi waɗansu wa ma yuhlikuna illa dar ba abin da ke kashe mu in ba shekaru ba to in dai mutum ya mutu in dai mutum ya rayu ya tsufa tsufa ya tsufa dole ya mutu wa ma na hannu bi makotin amma maganar tashi babu tashi suka ce kawai shekaru ne suke karar da mutane in ka mutu kawai za ka daina kai ta kwanciyar ka kawai ba dai wani abu da zai faru Allah ya ce malakum bi zalika min ilmin wannan magana da suke yi Allah ya ce ba su da ilimi ne akan ta ilhum illa yazunnun Allah ya ce da suke ba nan zace zace ne tashin alkiyama yana nan ai a wani gucewa suke ba fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiki idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa'azi sai ce to tayar mana da iyayen mu tun tunda su sun jima da mutuwa muna da kakanni waɗanda sun shekara ɗari da mutuwa shekara 50 da mutuwa to a tada su mana in tashin gaskiya ne jama'a mun fahimta tashin alkiyama gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa wa Allah Allah la ilaha illa huwa Allah shine Allah ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah Allah sai yace la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wallahi Allah zai hada ku baki ɗayan ku a ranar alkiyama Allah yace wannan magana babu kokonto a cikin ta gaban sai Allah ya ce wa man asdaqu min Allah hadisa shin wane ne yafi Allah gaskiyar zance Allah ya ce wallahi zan tara ku a filin alkiyama za a yi tashin alkiyama Allah ya ce wallahi za a yi tashin alkiyama Allah ya ce wa qala na kafaru kafirai suka ce a idza kunna turaban wa aba'una yanzu idan muka zama turaya muka rididdige a cikin kaburburan mu da mu da iyayen mu inna la mukhrajun yanzu mu nan waɗanda za a fitar da su ne a ce za a musu hisabi laqad wu'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu sai an alkawarta mana wannan da mu da iyayen mu tun tuntuni an mana karatun mun samu labari iyayen iyayen iyayen mu su ma an karanta musu cewa idan kun mutu za a tashi suka ce har yanzu kuma babu komai laqad wu'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu ai an alkawarta mana cewa za mu ta za a ta da mu da mu da iyayen mu tun ne amma har yanzu ba mu ga komai ba in haza illa asatirul awwalin suka ce waɗannan maganganu na cewa idan an mutu za a tashi tatsuniyoyin mutanen farko ne su ma waɗanda suke fara yanzu za a yi tashin kiyamar su ma sun ji ne wajen malamin su su ma malaman sun ji wajen malamin su su ma waɗancan din sun ji labari ne irin na mutanen da amma ba gaskiya ba ne. alkiyama Allah ce gaskiya ne alkiyama gaskiya ne alkiyama gaskiya ne shi yasa ko da mutum musulmi ba wajen ma ba musulmi ba ba a taɓa samun nasara a kansa ya yi alaƙa da Allah alaƙa mai kyau sai idan alkiyama ta kwanta mishi a zuciyarsa eh idan alkiyama ta kwanta a zuciyar bawa yakan yi rayuwa a cikin natsuwa yakan yi rayuwa a cikin nasara yakan yi rayuwa cikin taimakon Allah amma ko da musulmi ne kaga duk abin da ya shafi kashin alkiyama ba damuwarsa bane to yana da wahala ka samu ko mutumin kirki ne yana tunanin idan ya nemi matar wani za a je a kai shi ranar alkiyama akwai hukunci mai tsanani akwai hisabi mai tsanani akan haka yana tunanin idan ya cuci talakawansa idan ya cuci kananan ma'aikatansa idan ya cuci iyalansa idan ya cuci ma'aikatansa akwai hisabi wannan yakan sa ya kyautata aiki jama'a mun fahimta to abin da yan duniya kuma suke kokari shine a cire irin wannan tunani a cikin zukatan mutane Allah ya samu dace Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ƙalu a idakunna zamani إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينجبون إليك رؤوسا ويقولون يعلمون متى قل عسى wata tawaga ce ta taba zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na waɗanda ba su yi imani da Allah ba wa suka ce manzon Allah idza kunna izaman wa rufatan inna lamab'usuna an jarida suka ce Muhammadu mun zo tambaya ne yanzu idan muka mutu muka zama kasusuwa muka riddige a cikin kaburburanmu inna lamabu'usu na kalkan jarida shin yanzu za a sake farfadar da mu a sabuwar halitta Allah ya ce ka ce musu kunu hijaratan au hadida in kuna ganin kamar ba za a iya tayar da ku ba Allah ya ce ai ku fata ce da tsoka da jini a jikinku ku zam duwatsu ko ku zam ƙarafa aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma ku zama duk halittar da ku girma a zuciyanku in sama ne ku zama sama in kasa ne ku zama kasa imam al-qurtubi ce in mutuwa ne ma ka zama mutuwa ka mutu kuma da asali ka duk abin da ka zama Allah ya ce da ka mutu Allah ya ce fasa ya ƙulu na man iduna to da sannu za su ce maka to wane ne zai farfaɗar da mu a sake rayar da mu Allah ya ce kullin lazi fatsara kuma wani marra ya ce wanda ya kage ku da farkon shi zai iya farfaɗar da ku ko ba zai iya ba Allah ya ce sayunjiduna ilayka ru'usuhum ay fa yuharrikuna ilayka ru'usahum Allah yace lokacin da kake maganan zaka ga suna kashin su wa yaquluna yace maka mata huwa to yaushe ne ai hakan kul Allah yace kace musu asa an yakuna qariba ai abin ya kusa ya zo dab dab duk wanda yaje aka yi tambayan da shi yanzu ba wanda bai haura shekara dubu a kwance a kabarin sa ba ya wuce ya wuce haka rayuwa take mana babu wadda yace amanar rayuwarsa kamar wadda ya gagara gane ruɗin da duniya ce ma mutane babu wadda ya ci amanar rayuwarsa kamar wadda ya gagara fahimtar rayuwa jama'a duniyan nan Allah ne ya yi ta ba a taɓa samun wani da ya ce ni na yi duniya ba shi ma an haife shi ne ya tashi ya ga duniya Allah dukkan alkur'ani ba abin da Allah ya fi razana mutum da shi a alkur'ani kamar yadda yake razana mutane da duniya domin ita duniya ba wadda ta damawa da ita lafiya ɗayan biyu ko dai ka taka ka ka wuce ko kuma ka taka ka ta wuce amma a yi gaisuwan aminci a rabu da duniya ba ta taɓa yi ma wani kaka ba ta taɓa ma wani haka ba idan Allah ya yi karatu wa mutane in Allah ya yi wa karatu wa mutane sai ya ce ta guran na kuma hayatin duniya karfa ku sake rayuwar duniya ta ruɗe ku karfa ku sake rayuwar duniya ta ruɗe ku ya ayyuhan na wa'ada Allahi haqqa fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku ku mutane inna wa'adallahi haqqun Allah ya ce alƙawari Allah gaskiya ne cewa mutuwan nan za ta zo Allah ya ce gaskiya ne za ta zo fala ta burrannakum alhayatud dunya Allah ya ce karfa ku sake rayuwar duniya ta tambaye ku kar ka dauka da mun cin kasuwa duk ka tafi Kano duk ka tafi Jos duk ka tafi Gombe Allah ya ce kar wannan ya ruɗe ka kar tafiya Kano tsari ya hana ka tsaya ka yi sallan walhanka kar tafiya kano sari ya hana ka tsaya ka yi karatun alƙur'aninka wai ka ce sai ka dawo za ka yi duniya za ta ci amanar ka wata rana abdullahi dan umar annabi ya ce mishi kaga duniya annabi ya ce mishi ka kiyaye ta idan aka yi yammaci da kai kar ka dinga ji a ranka za a wayi gari da kai idan aka wayi gari da kai kar ka dinga ji a ranka za a yi yammaci da kai jama'a duk wanda yake jin yanzu yadda muke haka gobe da safe ma za a tashi da shi wata ran duniya za ta ci amanar wallahi sallan wallahi da ka sha mamaki wata ran duniya za ta ci amanar ka dinga Allah kawai ya ba da shawara wa ɗan adam kullum ka zama a cikin shiri da tanadi Sun da in za ta zo ba za a buga maka a wayan ba ta zo wa mutane haka da yawa ta zo wa mutane haka da yawa ita duniya ta kasan ake ba a miƙe kafa a wani hadisi a ya ce ka rayu a duniya kamar mai ƙetare titi ka duba fasaha irin ta manzon Allah idan kana so ka je ka gwada fassarar hadisin nan a aiwace Imam Bukhari ya rawaito hadisi annabi yace ka rayu a duniya kamar bako annabi ce ko mai kekar titi wai wani ne ya taso daga Kano ko daga Gombe ya kawo ziyara Bauchi zai ce to bari in tsaya in sai fili a Bauchi tukunna zai ce bari ni fanitas a Bauchi tukunna zai ce bari sai na koma garin mu. annabi ce in dai duniya ne ba kwanta ce in ma ka sai kujerun asara da in ma ka sai filin asara da kamar mai ketare kwanta annabi ya ce ka fassara duniya haka yanzu ka je ka za ka tsallake kwanta kana jira motsoki su wuce ka ketare ka ce kuma a samun kujera in zauna ko a shimfiɗa mun ba a zauna in sun wuce in tashi in ci ina dai a tsayenka kake kuma hankalinka na kan farsan. na rantsi da Allah idan duniya ce kace wai za ka kauda kai daga barin fita a duniya kawai sai ka ji an da kai na rantsi da Allah yadda kaga kake sa wa kwalta ido ba ka waiwaye ka, kana kallon ka, kana kallon ka, wallahi haka za ka yi wa rayuwar duniya haka annabi ya ce mutane su rayu a duniya to abin da ake bukata a ta'asirantar da wannan a cikin zukatan mutane shi ke kyautata makomar mutane shi ke kyautata rayuwar mutane shi zai sa idan wannan tsarin idan irin wannan karatu ya zama shine a zuciyar kowa kakan ga kowa yakan zauna da ɗan uwansa lafiya labarar wa nazira wallahi Allah ya samu Allah ya samu kama lafiya Allah ya ce in hada illa asatirul awwalin suka ce duk wannan karatun ba wani abu bane face shaci faɗi ne kawai labaru ne tatsuniyoyi ne irin na mutanen da aka zo ake karanta mutane to sai Allah ya ce Allah ya ce kul to ka gaya musu mana siru fil ardi ku yi yawo a bayan ƙasa, ku yi tafiya a bayan kasa anzuru kaifa kana aqibatul mujrimin ku je ku ga yadda karshen masu laifi ya kare in dai mutum ya ce zai saba ma Allah Allah ya ce ka yawo a bayan ƙasa ka duk wanda ka san aikin sabon Allah Allah ya ce ka je ka gaya shi da ƙari Allah ya ji kan kadarawi idan kadarawi ya zo kan irin waɗannan ayoyi Allah yake cewa siru fi ardi ku yawo a bayan ƙasa ku yi tafiye tafiye a duniya fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin ku je ku ga yadda ƙarshen mujrimai waɗanda suka gabace ku yi kare kadarawi yakan ce Allah ba sai mun yawon duniya ba Najeriya ma wa'azin ya ishe mu eh, gaskiya ta kuma da sauri wallahi tallahi idan kana da hankali abin da ke faruwa a ƙasar nan kawai ya ishe ka kai imani Allah ɗaya ne na rantsi da Allah ba sai ka je wani guba kala rawi yakan ce Allah ba ma sai mun yawon duniya ba a Najeriya ma wannan wa'azin ya ishe mu shugaban kasa nawa kaga kwanciyar damansu gwamnoni nawa kaga kwanciyar damansu ciyamomi nawa kai kwanciyar damansu, su sanatoci nawa kai kwanciyar damansu, masu kuɗi nawa kai kwanciyar damansu, malamai nawa suka kwanta dama akan idon mawaƙa nawa suka kwanta dama akan idon duk abin da kake so ka zama idan ka kalli najeriya sai kaga a wannan fil din akwai wadda kai yanzu ko ka samu abin ba za ka kai irin nashi ba kuma akan idon ka ya bar duniya haka ne haka ne Allah yake siro fil ardi ku yawo a bayan ƙasa kwanzuru kai ku kana aqibatul mujrimin ku je ku ga yaya ƙarshen mujrimai ya ƙare mujrimai sune masu sabon Allah waɗanda suka mai da sabon Allah shine salon rayuwarsu Allah ya ce ku je ku ga su ƙare a suratul ankabut الله sai ba da labari da adawa da وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وقارون وفرعون وهامان تنتهي بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا فكلا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا Allah ya ce wa Adam Allah ya ce da Adawa wa Samuda Allah ya ce da Samudawa wa katta bayyana lakum min masakinihim Allah ya ce kun dai yadda gidajen su suka kasance gidan dai ga gidan ko kun san ku ba ku da karfin da za ku iya kartan dutse ku gina waɗannan gidajen Allah ya ce wa katta bayyana lakum min masakinihim sashin gidajen su Allah ya bayyana akan gidan ku kun gani kun san dai akwai wanda suka zauna a cikin waɗannan gidaje kofar gida ne yadda kaga kofar kofaran din nan haka kofar gida yake Allah ya ce ai kasan ba irin ku suke shiga gidan ba wa bayyana lakum bi masakinihim wa zayyana lakum ash-shaytanu a'malahum Allah ya ce haka shaytan yazo ya kayatar musu da miyagun ayyukan su fasaddahum an sabil ya tange su daga tafarkin Allah wa kanu mustabsirina Allah ya ce kuma suna da basiran su waye amma dai duniya ta loba wa karuna wa fir'auna wa hamana Allah ya ce haka nan karuna haka nan fir'auna haka nan hamana wala qad ja'ahum Musa bil bayyinat annabi Musa ya je musu da hujjoji bayyanannu wala qad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi suka girman kai bayan kasa Allah ya ce kuma kanu sabiqin Allah ya ce musu tsere ni ba alqur'ani mala a wani gusi Allah ce fa bi ayi hadisin hu yu'minu wai in qur'ani bai sa mutum ya shiga ruwan sa ba Allah ce ni zai sa shiga ruwan hankalin. wa qaruna Allah ya ce qaruna ya min bai kudi ne Allah da kansa ne ya ce qaruna mai kudi ne kazan kudi ne Allah ya ce ƙaruna ƙaruna, Allah ya ce ƙaruna mai kudi ne Allah ce wa atainahu min al-kunuzi mun bashi taskokin dukiya fir'auna shi fir'auna Allah ma in yazo a Qur'ani ce wa fir'auna zul autad zul autad jam'i ne na al-watad al-watad shine kila Allah ya tance mulkin fir'auna mulki ne mai kila a larabci idan aka ce mulkin kana da kila shi ke auna shi kansa ba ruwansa da 'yan majalisu yakan iya sa hannu yau ya ce a yanka mutum dubu na rantsi da Allah ko peaceful demonstration da da isa yi Allah ke mulki ne da ya samu tilas masu karfi abin da yake so shi ake yi ba ta amma auna zanga Allah ya ce wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati annabi Musa ya je musu da hujjoji bayanannu da rufin ardi suka yi girman kai a bayan kasa suka yi karɓan gaskiyan Allah ya ce wa mata Musa da ke Allah ya ce su tsere mana ba wa kullan kaifa kullu wahidin minhum Allah ya ce kowanne ɗaya daga cikin su akadna bi zambihi ba'un ibra'u usbabiya ce bi sababi zambihi Allah ya ce kowanne ɗaya daga cikin su mun kama shi ne da irin laifin da ya mana saboda abin da mana fa minhum Allah ya daga cikin su man arsalna alaihi hasiban akwai wanda muka tura wa guguwa inji Allah ba dawa kenan wa minhum man akazatu sayhatu daga cikin su Allah yake akwai da muka sa tsawa ta karkashe su gudawa kenan wa minhum man na bil sarba daga cikin su akwai wanda muka nitsar da shi a cikin kafa haruna kenan wa minhum man akaraka Allah ya akwai wanda muka nitsar a ruwa fir'auna da hamana Allah ya ce wa ma kana Allah li yuslimahum Allah ba yayi haka din zalunce su bane walakin kanu an anfusuhum yazlimun Allah ya ce su suka cuci kansu kai ma abinda kake kai zaka cuci kanka da kanka to Allah ya ce siru fil ardu anzuru kaifa kana al mujrimin Allah ya ce a duniya ka ga yaya karshen masu arna suka kasance yanzu ba ana iskancin ba mutum yana tafiya wai yana zame sa saboda shi ɗan iska ne fela da fan yake yawo haka ne ko ba ta ba duk iskancin ka raka iskancin fela ne ya wuce duk ɗan ka zaka iskancin fila ne wallahi yanzu a nemo ɗan iska yanzu albashi albashi ake iskancin fila da zai iya na wuce an yi kin 80s kuma ya wuce shi Allah idan ya ce ka yi ka yi in ya ce ka bari ka bari in ka yi ba daidai ba ka ba shi haƙuri ba shi haƙuri shi ne ka yi istighfari to sai ka zauna lafiya Allah ya san dace sai Allah ya ce ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى Allah ya ce wala tazon a rayim, ki na daidai, ki na daidai, in ciki, in abin da suke yi. Allah ya ce man za a lafantar da hankali Ba karanta a farkon suna taushe ba? Man zan ɗan layi yana tafiyar mu ba. Saboda mutanen su basu yi imani ba. La'allaka ba ki kunna saka Allah ya kuna muminin ya kunu? فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا سورة الهجر الله يقول ولقد نعلم أنهم نعلم أنك يذيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الله يقول ولقد نعلم أنك يذيق صدرك بما يقولون الله يقول من سنزوتي ركتنا بقى وسبح saboda abin da suke faɗa Allah ya mishi kai hakuri. Allah ya ka dauri, wala ta hazan alaihim kai bakin ciki kar ka samu damuwa abin da suke aikatawa wala ta kun fi min ma yamkurun kar kuma ka dinga samun kuncin zuci saboda makircin da suke yi Allah ce inna kafaina kal mustahzi'ina Allah ce zan isar maka kan duk wacce yake izgili da addini ko kuma yake so ya walakanta ka Allah ce ni ne zan karbi aiki Allah ya ce wa yaquluna mata hadal wa'd in kuntum sadiqin suna cewa wai yaushe ne wa'adin da za a yi tashin alkiyaman zai cika in abin da kuke faɗi gaskiya ne suna zuwa suna tambayar annabi yaushe ne tashin kiyama yaushe ne tashin kiyama ai ko ba a yi tashin kiyama akan idan ka yanzu ba in ka mutu kan ai an yi tashin ai maka tashin kiyama Allah yake kul asa an yakuna rajifa lakum ba'd allazi tasta'jilun ay asa an yakuna lahidakum ba'd allazi tasta'jiluna Allah ya ce abin da kuke gaggawa kuke ta yaushe ne yaushe ne Allah ya ce ya zo dab Allah ya ce ya zo dab da ku shine ma'anan ata amurullahi fala ta sa'ajiluhu Allah ce ai al'amarin Allah ya zo Allah ce kar sai an yi gaggawansa Allah ya ce ya isu ita raba linnasi hisabuhum Allah ya ce ikitar kulin nasu hisabuhum hisabin mutane ya kusato dab da su wa hum fi ga mutane kuma arrabtane Allah ce suna masu bijirewa ga bin addini kitabi ya iso Allah ce mutane kuma ga su a rafkani Allah ce to ka gaya musu ai yayi dab da kuke cewa a gaggauto da shi yaushe ne yaushe ne yaushe ne Allah ya ce abin ya zo to sai Allah ya ce وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا, إلا في كتاب مبين وإن ربك لذو فضل على الناس Allah ya ce lallai Ubangijinka ma'abucin falala ne a kan mutane walakin na aksara sun da shukuru Allah ta fi mafi yawan mutane ba su godiya ma menene Allah da yau ba akwai babu Allah ma'abucin falala ne akan mutane Allah ma'abucin falala ne akan bayinsa Allah ke sai ne, mutane ne sun ki su gode ma Allah inda Allah amma Allah ba abin da bai ba mutane ba الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسكر لكم الفلك لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين الشمس والقمر دائبين البين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلم كفار الله يسير Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda Allah shine ya halicci sammai da ƙasai wa'anzala anzala minas sama'i ma'an Allah shi ke sauko da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da wannan ruwa da Allah ya saukar da shi yake fitar muku da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa Allah ya ce don ku samu abinci ku samu arziki a hannunku وسكر لكم الفلك لتجري da البحر بأمره بأمره بمعنى بإذنه sannan Allah shi ne ya hore muku waɗannan jiragen ruwa su dinga gudana a cikin teku da izininsa Allah ce in ba na ba da izini ba in jirgin ya shiga sai ya nitsi a cikin ruwa wa sakkara da kuma anhar sannan Allah shi ne ya hore muku kogi kogi kogi kogi akwai abin da yiwu ba sai a teku akwai abin da yiwu ba sai a kogi wasakkara da kuma shamsa wal kamara da'ibaini da'ibaini bi ma'ana da'imaini Allah kuma na hulɗe muku rana da wata tutur ba su taɓa fashin su ta aiki ba wasakkara da kuma laila wannan har Allah ya ce na hulɗe muku dare da in wasakkara da kuma laila wannan har Allah ya ce na hulɗe muku dare da in babu yadda rayuwar ɗan adam zai yi a cikin duk abin da muka karanta a ƙauyen nan wanne ne daga cikin muke biyan Allah wani abu kafin mai amfani da shi ka duba irin fetur da ake tona a Najeriya da hanyoyin samun kuɗi da ake da shi amma wutan da zai haska wa mutane gidajensu ya gagari mutane Allah yana ta kasu haske kyau haka ne ba na Allah ana biyansa ne ba a biyansa wani kuma Allah قل أرأيتم إن دعا الله عليكم الليل فردا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم كبيان أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته ومن رحمته ومن رحمته الليل والنهار من فضله ولعلكم تشكرون الله يشكر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الله يشكر بل بالي إن ذا ذنبك تزرتن جري أرجو أنا أن شاء الله أن شاء الله bayan أو شدة جري kwana biyu uku dare sati biyu uku dare shekara biyu uku dare Allah ya ce man ilahun jeru lahi ya atikum bibiya gunwa za ku je Allah ce in ba guna bai kawo muku safiya Allah ke ita zan muku zartar dare rike dare ku yi ta rayuwa tutur a cikin dare man ilahun gairullah wani abin kauta ne kuma bayan Allah da kuka rike zai zo muku bibiya da hasken rana ini Allah ce asata sa'un yanzu ku ba za a gaya muku magana ku ji ba Qul ara'aytum in al'allahu Allahu na hara nahara sarmadan ila yawm al ce ku balla bani in da zan muku sazarcen ini ranar alkiyama, ini an shiga ini babu dare babu dare babu dare har ranar alkiyama. man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bil-laylin taskununa fiye. Allah ce gunwa za ku je daga cikin wani da ake bauta kuma bayan Allah kawo muku dare a fala ta busirun Allah ce ba ku da muku ne Allah ce gani ne gomin rahmatihi Allah ya yana daga cikin rahamata da jin kaina ja'ala lakum al-laila wan nahara na garwaya muku dare da rana litaskunu fihi don in dare yayi ku samu nasuwa Sai daga cikin ni'imar da Allah ya ma bacci inda mutum zai yi aiki na awa ashirin da hudu gindi yana bacci a cikin baccin Allah ya sai ya zuke dukkan da ya yi gobe in ya koma zai iya sake irin aikin da ya je shine wannan masu bata wa min rahmatihi yana daga cikin rahmar Allah ja'ala lakum al-laila wan nahar Allah ya karwaya muku dare da ini litaskunu fihi Allah yace domin ya yi ku dinga samun nutsuwa wa gomin min fadlihi idan gari ya waye ku tafi daga neman falalan Allah ma'ana ku je neman abin da za ku ci wal Allah kun tashkuru Allah kenan haka ne don su ku gode mini inji Allah wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini wa sakkara lakum al-layla wan ce wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu na ba ku duk abin da kuka ni kai ka je ka zauna kai lissafi ni'imomin da Allah ya maka a rayuwa idan ka kasa su kashi uku kashi biyu wallahi baka roƙi ma Allah bai baka su ka je ka kalli abin da Allah ya maka ya gata in ka kasa abin da kai ka sani na ni'imomi da Allah ya ni'imtar da kai su Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza in ka kasa su gida uku zaka samu kashi biyu za ka su ne ma ka roƙa ba Allah ya ce wa in ta uddu ni'matallahi la tusura Allah ce in kun ce za ku kirga abin da na muku Allah ce ba za su kirgu ba ba ka kai kaɗai maka ba yanzu yau idan ya tsugunar da ɗanka kai ma an tsugunar da kai barin ɗanka da lafiya ma ruba maka asiri ne yau in ya tsugunar da mahaifiyarka an tsugunar da kai in ya tsugunar da matarka an tsugunar da kai yanzu ka koma ka samu matarka ta faɗi gefen ta ya shanye kai ma ta tsuguna yau ba ka ci abincin dare ba to duk da ya zauna da ƴaƴanka da iyayenka da abokan arziki da yayi da kanne lafiya Allah ce shi ma rufin asiri na maka haka ne ko ba ka haka ne shi yasa sabon manzon Allah wallahi idan aka ce wai fi sabil in dai aka ce abu don Allah na rantsi da Allah in ji abin da ke hannun su ne sun san Allah ya musu zumunci ba wanda yake kishin yayi wani abu don Allah da karfinsa ko da dukiyarsa saboda sun sun sun ga abin da Allah ya musu sun ga abin da Allah ya musu babu wadda zai dinga tadabburi akan al'ayatul kauniya tadabburi akan al'ayatul matluwa sannan kuma ya gagara sadaukar da kai ma Allah face ba ce ne haka ne haka ne Allah ya san dace Allah yace wa inna rabbaka la fadlin 'ala nas Allah ma'abucin falaloli ne akan mutane walakin na aksarahum la yashkurun amma mai zabiyo mutane Allah bai sani ba wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum kuma lalle ubangijinka ya san abin da zukatan mutane suke boyewa abin da duka kulle a zuciyar su Allah ya sani wa ma yu'linun wa ma yu'linun da abin da mutane suke bayanarwa ya sani ko bai sani ba wa ma min ga'ibatin fi sama'i wal ardi babu wani boyayyen abu a sama ko a illa fi kitabin mubin ba kawai mun san shi bane kawai mun ma rubuta abin a cikin lauhul mahfuz Allah babu wani abu a sama ko a ƙasa Allah ce ba kawai mun san abin ba Allah bayan mun san shi sunan sama yana rubuce a allon lauhul mahfuz وما تكون في شأن وما تتلو من Allah ce ba wani sha'ani da zaka samu kanka a ciki yau wani program ya taso yau za a tafi wata samina yau za a je neman aure yau wa ma takunu fi sha'anin Allah ce ba wani sha'ani da zaka fara wa ma tatlu minhu min qur'anin Allah ce ba abinda zaka je ka dauka a cikin alqur'ani kace bai in karanta alqur'ani wa ma ta'amaluna min amalin ba wani aiki da zaka je ka fara a gonanka ko a ofishinka illa kunna alaikum shuhuda Allah ce face muna kallon ku duk wannan struggling din if tafiduna fihi lokacin da kuka kutsa kuka je kuka fara Allah ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fis samawati fil ardi wala fis Allah ya ce babu wani abu daidai da kwayar komayya min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama Allah yace babu wani abu da zai koyi ma ubangijin ka daidai da kwayar komayya sama ko a ƙasa wala asgaru min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin Allah yace babu wani abu da yake kasa da kwayar komayya ko yake sama da kwayar komayya Allah yace illa fi kitabin mubin sai abin yana rubuta a cikin lauhul mahfuz Allah ya san da shi Allahu ya alamu ما تعمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بالقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يتقل الله يعلم ma ta hamilu kullu unsa Allah ya san abin da duk wata mace take dauke da shi a cikinta ba wai matar mutum ba ba wai mace aljana ba ba wai mace tinkiya ba idan macen fara ce Allah ya ce ni na san da yake cikin cikinta Allahu ya alamu ma hamilu kullu unsa Allah ya san abin da duk wata mace take dauke da shi wa mata didul arhamu abin da mahaifa zai yi farinsa Allah ya sani wannan cikin idan farinsa za a yi Allah ya sani wa mata ta zadu abin da mahaifa zai haƙar da shi har ya kai an haife shi a cikin cikakkiyar halitta Allah ya sani wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'a Allah yace wa ma min ga'ibatin fis babu wani koyayyen abu a kama ko a kasa illa fi kitabin mubin face abin yana rubuci a cikin lauhul mahfuz Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai gobe idan Allah kai mu sai mu zo mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu baran ka sallallahu alaihi wa sallam السلام عليكم ورحمة الله أنا دكتور أكيد الجماعة كما في في في في في في في